masu kallon mu da fatar kuma ba ku yi nisa da akwatin talabijin ɗinku ba waɗanda suka tarbe mu a daidai wannan lokaci a yanzu muna gabatar muku da shirin goron sallah ne kamar yadda za ku iya gani da idanuwanku amma kafin mu je hutun rabin lokaci mun tsaya ne akan wakilin zage-zage a wato dr ridwan sheikh usman wanda kuma ya karɓa bashi kuma ya biya amma za mu dawo mun mai da abin magana zuwa ga dr bashir yunus suleiman a dakta eh. kamar yadda aka saura 'yan uwa suka gabatar an share 'yan shekaru haka da dama kasashen waje ko kuma kasa wadda ba gida ba an yi sallah kuma an ga abubuwa mabambanta da makamantansu to wannan sallah me za a iya tuna da shi ko kuma me ka gani wanda ya bambanta da sauran salloli to da farko dai kan na shiga wannan kamar yadda dan uwa na ta farana <laughs> to ya mantuwar gaisuwa ni ma na yi jibgegiyar mantuwa ta gaisuwa to akwai matar yayana au da na manta ban gaishe da ita ba eh a bakin ka aka ji yawwa a bakin shi aka ji <laughs> to ina mata fatan barka da sallah Allah kuma ya sa ta yi sallah lafiya da ita da 'ya'yanta daya eh. mai sunan mahaifiyarmu da ta rasu da kuma kanwata ina musu fatan sun yi sallah lafiya hmm. saboda suna da matukar mahimmanci masha Allah eh. to to sai kuma game da salloli da na yi na yi salloli a sudan kusan sallah goma ko sha daya hmm. ikon Allah in ta azumi ce kenan za a abin in kuma gaba daya ne tunda shekara goma sha daya kenan a sudan kai to gaskiya dai babban abin da muke fama da shi shine aka yi sallah daga sallah dai alhamdulillah za a dan gaisa da yan uwa na minti talatin sai a je a dan ci abinci daga nan kuma sai daki bacci to sabanin gida da za a fita ziyara ziyarce ziyarce to wannan sallah fa menene bambancin ta da wadda ta gabata ko kuma sauran eh, wadanda gaskiya dai akwai bambanci wanda za a ce to zage zage kasansu da abin nan akwai muna da zage-zage da yawa a garin nan dakta su dakta ka san ga ce ka cin abinci ne fate-fate suke ba mu dakta ka san me mm. yanzu ba na so mai taron dangi ni ba taron dangi ne ba kaga kuna da dan yawa eh. fishi kadai ne mu biyu ne ai kuma tunda hakan ne ka nemi hakan eh. shi wai sarkin kaduna ne ko sarkin zaria shine abin da muke tambaya mu dai san kano ake cewa kaga sarki ne na kano gaba shi kuma sarkin zaria ne ko kuma sarkin kaduna ne gaba ɗaya to shi ke yanzu yanzu kafin kuma hawa uku suke mu kuma biyar muke kafin mu koma eh. zan roƙe ku Allah ya kai mu wani lokaci sai mu ƙara dawowa sai a warware zare da abawa to wannan sai dai in intijahul ma'ashin za ku shirya mana kowa ya kowa ya baje zaransa da abawa yawa to nan muna fatar za ku ansa gayyata mu eh amma dai kawai dai muna tausaya musu kasan aka ce mutum yaranka ne babu yanda za ka yi to yawwa amma dai hal ya sauyi lazina ya alamu na walazina la ya alamu <laughs> to shi ke da ya ya ne to eh, shi ke zariya local government ko kuma kano jiha ne a to ai ne saboda kuna kuna da abin da eh, dakta dakta yanzu bari mu kara bari mu fara da kanka mm. cikin sakan talatin mm. ka isar da sakon da kake so ka isar sai mu tarkata mu tashi mu je to a ƙarshe ina miƙa sakon barka da sallah ga 'yan uwa na dalibai da suke kasar sudan gaba daya. wanda gaskiya akwai munasaba da ta faru da ni cikin azumin nan ta munakasha ta da na yi defense dina kenan final defense na phd ina godiya sosai game da yadda 'yan uwa suka nuna mun so da kauna. suka fito duk da cewa ana a ranakun karshe ne na ramadan aka yi su na tahajjud amma suka hana idan su bacci suka zo suka tsaya tare da ni suka bani gudunmawa suka tsaya dama hali ne wanda yake bukatar dole mutum kana bukatar kaga wasu a gefen ka saboda kamar wani dan karamin hisabi ne za a maka to ina godiya ga yan uwa da suka bani wannan gudunmuwar kuma Allah ya kara haɗa kanmu gaba daya sannan dukkan yan uwa na wanda muka yi karatu da sunan nan da na gida ina musu fatan barka da sallah suna da yawan da ba zan iya lissafa sunansu ba saboda ni gaskiya tun da na taso a rayuwata ban taɓa wani abu ba in ba karatu ba gaskiya ban taba kasuwanci ba tun da na taso kawai harkar karatu na sa gaba shi sa abokan suna da yawa da ba zan iya wannan ba ina musu fatan alkhairi talatin fatan alkhairi da kuma dan sakon da zaka isar to alhamdulillah ah, abu na harko ina godiya ga Allah da ya hada ma wannan wuri sannan kuma abu na biyu ina miƙa sakon gaisuwa na ga ainihin jama'a ta wanda suke abu na farko yara na wanda suke lome sannan na biyu akwai waɗanda suke saudiya sannan kuma akwai dangi wanda suke libi sannan kuma akwai kakannuna a katsina ina gaishe su musamman lungun limamai ina kuma ƙara jaddada musu eh, saƙon gaisuwa na da aka yi na rasuwar ainihin babban liman saboda a wancan lokaci eh, ban samu na ji ba lokacin da ya kamata to ina jaddada musu saƙon gaisuwa ta allah ji kansa allah kuma ya rahamce shi sannan ina roƙa masa ga ainihin 'yan uwana musulmi da suka haɗa wannan wuri wato bara addu'a Allah ji kansa sannan ina mika sakon gaisuwa na ga ainihin manyan malamai na da kuma iyayena a nan zandar da kuma ainihin iyalina a nan yamai da kuma ainihin grandfather dina wanda yake ciro sannan kuma da yaranmu wanda suke amerika da kuma wanda suke nan cikin najeriya din gaba daya in ce bauchi da nan kano din da kuma ainihin kaduna ina beka eh, sakon gaisuwa na gare su amin to da fatar ta isa bari mu ji ah, dr ridwan sheikh usman cikin sakan sha biyar ka ah. yi min karanci ka ba wannan bakanan yaron musannan ka ba wannan kuma ai ni sai ah, da ka ce minti bito abinda zan ce a ce ka isar da gaisuwar ka a zariya gaba ɗaya ai akwai mantuwan da nayi saboda tsuru tsuru da suka yi min da ido oh kai ma ka yi tuya ka eh. manta da albasar ke abinda abinda na tuna da shi akwai kanin mahaifi na wanda ya rage mana a raye baba malam ina mika sakon gaisuwa gare shi sannan da kanin mahaifiyana shi ma guda ɗaya da rage mana hmm. kawo nasiru shi ma na mika sakon gaisuwa gare shi sai ya yi na gabaki ɗayansu ina gaishe su sannan kuma akwai yi na guda biyu suna da manta da su ya da isa su ana mika sakon gaisuwa gare su da iyalansa ke ɗaya kan a cikin yara na kuma wanda na manta da su 'ya'yan marigayi akwai sumayya da zainab da sadiya da walida da abdullahi da hafsa da siddiqu da abdullahi da amir to duk ina mika sakon gaisuwa gare su Fatima su Halisa su Bello da su ainihin Adda'u da dukkan su ina mika bakon gaisuwa a gare su ina na manta da su da mashura sai babban malamin Qur'ani na da manta da shi shi mal Abdullahi Abba wannan duk alkhairan daga kan shi ta fara eh, eh a wajen shi tun muna kana muke koyon alkur'ani har yanzu abin ya dan fara akai gashi Allah ya sa albarka an yi digiri akai an yi masters an yi PhD da akan tafsiri kaga alhamdulillah Allah ya saka mai da alkhairi sai kuma an da karo na gaba sai rama bashin da wa'annan suka dan Allah Allah ya kai mu gobe da fatar ba za ka ji tsoro ba za ka dawo to shikenan bari mu koma zuwa ga Dr. Ahmad Tijani Ramadan Dr. Ahmad Tijani Ramadan cikin sakan 30 mu dan ji ainihin sako na ƙarshe to assalamu alaikum rahmatullah eh, ba haka aka so wai kanin miji ya fi miji kyau yauwa na so ne azumi tare da mai ɗaki na to amma wasu lalura sun sa ta yi azumi a gida to ina miƙa jinjina da kuma ban gajiya gare ta allah subhanahu wa ta'ala ya saka mata da alkhairi akan irin tarbiyya da take wa ɗana khalaf ramadan allah ya saka mata da alkhairi kuma ne mata barka da sallah mm. kamar yadda nake wa babban wanmu muhammad shahid ramadan ne masa barka da sallah da kuma kanwar mahaifinmu guda ɗaya tilo da ta ragowa sa'adatu hassan abdulkarim ne mata barka da sallah da shauran da matar wan uwar gida hafsa ibrahim ne mata barka da sallah da matan yayyena ina kuma yi wa jamila da ta rasu matar na allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanta ya gafata mata sannan kuma ina miƙa tunatarwa ga 'yan ƙasa gaba ɗaya 'yan mm. najeriya gaba ɗaya ga zaɓe ya kusa akwai wani hali da muke da shi wanda yake in muka kalli yadda ƙasashen larabawa da wasu ƙasashe suke sai mu ce mu mun bambanta mm. mu babu abin da muka sa gaba illa zagin shugabanni su ko wayannan ƙasashe da na je imarat sai na ga duk hudu ba liman sai yayi wa ƙasa addu'a yi wa shugabanni addu'a mun ina so in ja hankalin mu eh shugabannin in suka gyaru mu muka gyaru in muka suka baci su mu muka ɓaci. a riƙa wa ƙasa addu'a bigaddin nazar ga cewa waye ke mulki su ke mulki kai musu addu'a Allah ya shiryar da su Allah ya musu jan gora zuwa ga aikin alkhairi idan Allah ya musu jan gora zuwa ga aikin alkhairi kai zaka ji daɗi saboda haka mu dinga yi wa ƙasa addu'a ga zaɓe ya kusa a riƙa addu'a Allah subhanahu wataala ya zaɓa mana shugabanni na gari assalamu alaikum malam yahaya san dai a cikin kwana uku nan kana ta gaishe gaishe kana ta gaishe gaishe amma har yanzu ba dai yau dai in roka ni har yanzu baka gaida ni ba <laughs> sabon gaisuwa na shine ina gaishe da babban yayanmu namiji kenan da kuma sunan shi umar ahmad muhammad da kuma yayinmu mata bangaren mata kenan akwai hawa kulu akwai kuma anti zahra akwai kuma anti Kulu da sauran kuma sauran kanne wanda suke suke bi mana da fatan sun yi sallah lafiya allah kuma ya maimaita mana sai kuma akwai kanina kwance kanina akwai ɗaya kanina da yake kano mai sunan shi ibrahim ahmad muhammad shi ma da fatan ya yi sallah lafiya da shi da iyalan shi da kuma mai sunana shi ma da suke cewa muallim shi ma da fatan ya yi sallah lafiya allah maimaita mana allah ya karɓi ba alkhairi amin dr muhammad rabiu ibrahim eh, lalle zane sunayen da <laughs> gaskiya ko da mutum biyu ne gaskiya to babu laifi ina kara isar da sahihiyar godiya ta zuwa ga 'yan uwa mutanen agadas a gaskiya kwarai abokane ne 'yan uwa abokanan tafiya wanda suke sun cancanci dukkan wata jinjinawa a cikin babin 'yan uwantaka ina isar da gaisuwa ta zuwa gare su sosai mahaifiyata ba zamanta da ita ba kannan mahaifina kannan ita mahaifiya da sauran abokanai na da'awa duka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka Allah ya taimake mu Allah ya biya mana bukatocin mu yar karshen kuma abinda zan faɗi shine mu kiyaye saban Allah cikin waɗannan kwanaki bai kamata mu bi Ramadan kuma da saban Allah ba Allah ya taimake mu dan kadan sabo na karshe to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to Eh, da fatan dai kowa yana cikin koshin lafiya to ina gaishe da harko dai malamina malam abdulwahab abdalla da su malam abdalla gadan kaya da su malam sani dorayi da su malam abakar gero da su malam eh, lawal da sauransu dai malamanmu ina musu fatan alkhairi Allah Ubangiji ya ba su ƙarfin guwa Allah Ubangiji kuma ya kara musu ikhlasi a cikin ayyukansu ban manta matata halima usman ita ma ina gaishe da ita da yara na gaba daya karshe da ina yi ma kasan ya ke cewa addu'a Niger da Nigeria da Sudan da sauran kasashen musulmai gaba daya ubangiji Allah ya kawo kwanciyar hankali Allah da ya kawo kwanciyar hankali kuma Allah da ya ba mu arziki mai albarka Allah kuma ya kare mu da sharrin shaitan da sharrin miyagun mutane jazakumullahu khair barakallahu fikum lokaci yayi masu kallonmu da sauraronmu ni ma bari in yi amfani da wannan dama domin kada wasu su dariya <laughs> ina gaishe da hajja umma aliyu talatan mafara da kuma ainihin nima ta hannun damar ta wato safiya lawal sanusi shamakin damba da fatar an yi sallah lafiya da haka kuma za mu naɗe muku tabarma wannan shiri da muke gabatar muku a wannan farfajiya a wannan rana ta uku ta ranar sallah a madadin dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin an gabatar muku da wannan shiri kamar yadda kuka gan shi a madadin kowa da kowa sai ni da na jagoranci gabatar da shirin Hussaini Bashir nake cewa ku zo mu ci abinci ai ba mu sallama ba <laughs> duk <laughs> ni tunda tunda tunda <laughs> to ina mu tsaya mu tsaya nan bismillah to